Mai sauraro, Assalamu alaikum. mu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin zai bada hankali ne akan dokar ta ɓaci wadda shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ƙaƙaba kan samar da wadataccen abinci a ƙasar. bisa matsalar karancinsa da kuma tsadar abincin ga al'umma wanda sanadiyar hakan shugaban ya yi wata ganawa ta musamman da ƙungiyoyin manoma da kamfanin samar da abinci da sauran masu ruwa da tsaki a fannin samar da abincin sakamakon saka dokar ta bacin da ya yi a kan samar da abincin inda ya ba da umarnin da a gaggauta fito da abincin da ke rumbun ajiyar gwamnatin tarayyar ƙasar domin rabawa ga al'umma. Game da matakin shugaban na Najeriya mu Muhammad Kabir Yusuf daga babban birnin tarayyar ƙasar Abuja ga sakon da ya turo mana. The president is not unmindful of the rising cost of food and how it affects the citizens. Magana da yawon gwamnatin Najeriya kenan Dele Alake yake bayyana irin damuwar da ya ce shugaba Tinubu ke nunawa dangane da yadda farashin kayayyakin abincin ke hawa. Alhaji Aminu Gwarinyo na ɗaya daga cikin shugabannin manoman da suka halarci taron da shugaban. Kasudin wannan taron da ainihin ita gwamnatin tarayya ta kira da mu da muke noma da kuma ainihin masu sarrafa kayan gona irin su taki da magani da iraruwa duk an haɗu domin a ga cewa wannan tsadar da ake da ita a cikin kasunan mu a ƙasan nan an shawo kanta ta yadda an noma abincin da za a ci a ƙasar nan kuma an same shi da sauki. a cewar alhaji sahabi shugaban manoman shinkafa na jihar kebbi za a iya cimma wannan buri ne kadai idan gwamnati ta nuna da gaske take domin a cewarsa idan da an ka ci gaba ga aikin noma za ka iske ana ba su tallafi ne to amma najeriya za ka iske manomi an bar shi kan shi ko wancan bashin da ake ba su na anko blog da an ka ba su na cbn can baya ba tallafi a ciki ne manoma ana ba su kaya akan farashin kasuwa ne idan an ce a ci gaba da haka idan abubuwa ke tashi ko yaushe takin zamani ya tashi injin ban ruwa na manoman rani ya tashi farashi ya tashi maganin kashe haki da maganin kashen kwari duka farashi ya tashi ya za a yi noman ka ci gaba a nasa bangaren alhaji muhammadu magaji shugaba kungiyar manoman najeriya shawara ya bayar kamar haka abin da ya kamata a yi shine manoma a taimake su taimako na gaskiya da iri ingantacce taki hatta bashi noma da ake bara kamata taimaka musu amma a cikin dan ƙanƙanin lokaci a yanzu. Amma a cewar Alhaji Abubakar Siddiq Kasim shugaban ƙungiyoyin kamfanonin yin takin zamani a Najeriya za su samar da takin da irin cikin farashi mai sauƙi. Mun san cewa farashin abubuwa da dama sun tashi. To amma wannan gwamnatin ta ce yanzu duk matakai da za ta ɗauka don ta sauƙaƙawa manoma musamman akan harkar taki masana'antun da suke yin taki a ƙasar nan muna da yawa kuma muna yin takin nan isasshe mu fatan da muke yi gwamnati ta yi da wannan nufi da ta ɗauka. To ko me yana jira su kan wani yunkuri na gwamnati? Suna na zuwa ira Labara. Har idan dai za a ba da wannan tallafi na abinci da ake magana to gaskiya kamata kada a ba wa gwamnoni. Domin mun ga yadda suka yi a lokacin COVID-19 suka dinga jibge abinci a cikin sto-sto daga karshe rikici ya tashi aka dinga fasa sto din ana iba. a labarin da nake ji an ce za a ba da tallafi na kuɗi dubu takwas duk wata kowa ne za a ba ko kuma za a ba ma masu aikin gwamnati ne ko kuma masu account ne za a ba. Tun dai shugaban ya bada umarnin mai da dukkanin al'amuran da suka shafi samar da abinci da ruwan sha a ƙarƙashin kulawar majalisar tsaron Najeriya. bisa wannan shirin na dokar ta ɓacin shirin muhallinka rayuwarka ya gana da alhaji muhammadu magaji sakataren tsare-tsaren ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin manoma ta najeriya ga kuma zantawarsa da bashir ibrahim idris alhaji muhammadu magaji a matsayinku na shugabannin manoman najeriya ya kuke kallon wannan shiri na dokar ta ɓaci a ɓangaren samar da abinci alhamdulillah wannan shirin ya yi kyau kwarai da gaske haji bashir idan baka manta mun yi ta kuka a gidajen rediyon kunnan cewan ga yanayin da ake ciki ga tsadan abinci ga tsadan kayan noma da sauransu mun yi rubutu a ƙungiyance, mun ba duk shugabanni Allah da ikonsa wannan gwamnati ta tabbata cewa mai sauraro mai jin ra'ayin mutane mai jin matsayin mutane saboda haka mu kungiyar manoma mun goyi bayan wannan kuma muna maraba da wannan abin da matsayin da gwamnatin tare da ƙarshen shi Bala Ahmed Tinubu suka ɗauka na wannan tsarin fatan mu dai su tsari mai kyau yadda abin zai aiwatu. Kamar ta wace hanya kake ganin waɗannan matakai za su taimaka wajen aiwatar da shirin? To aji Bashir na farko abin da ya kamata a fara yi, wal duk daidai ne, amma babban abin da ya kamata a fara yi don kowanne da matsayinsa. Hmm. Matsayi na farko yanayin da ake ciki masara ana magana dubu arba'in da biyar dubu hamsin a yanzu da nake maka magana balle ka je shinkafa da sauransu saboda ka wannan abincin da muka gaya wa gwamnatin tarayya suna da shi a rumbuna a aje suka kuma yarda suka bincika suka samu haka su sa a fito da shi yanzu yanzu a yi tsari yadda zai isa hannun al'umma sannan mun faɗa musu cewa akwai abinci a hannun santar eh, ban wanda suka karba a hannun manoma dubu sha shida sha bakwai shi ma a fito da shi a sayarwa manoma a sayarwa al'umma a farashi mai rahusa saboda a samu sauƙi na halin da ake ciki wannan layi ɗaya kenan layi na biyu zancen a sama manoma taki to wannan muna son mu ba gwamnati tarayya shawara a mai da hankali akan harkan tsarin noman rani domin a damuna yanzu muna cikin tsakiyar watan bakwai gwamnati tarayya ba ta da ko buhu ɗaya na taki a yanzu a dai sanin mu yanzu in suka ce kamfanonin su je su yi har yanzu har a zo har a nemo taki a ce a ba mutane kamin watan takwas watan tara muna ga zai ɗauki lokaci amma shawara su duba duk jihohin da suke da taki a ƙasa yanzu akwai jihohin da sun kaddama da takin su kuma yana local government wasu ma har headquarter wa taki na aje to sai su kira jiha kowace jiha su ce to mun rage muku naira dubu bakwai ko naira dubu goma kowane buhu saboda haka idan gwamnati ta kaddama da takin ta naira dubu goma ne to a naira dubu sha biyar saboda haka to mu gwamnati tare mun rage muku farashi kaza wannan takin sai ya shiga hannun manoma a lokacin da ya kamata wato already tun da dama jihan takin yana ƙasa akwai jihohin da suka kaddamar da takin su na ji eh, jihar mu ta gumi an jima da kaddamarwa tun kwanan baya na ji na jigawa sun kaddamar kwana biyu uku haka sai a bi duka in ba haka aka ba takin ba zai isa yanzu yanzu ba. to ita gwamnati ta bayyana shirin samar da kadada dubu biyar ga matasa domin shiga aikin noma da kuma samar da jami'an tsaro da za su kare manoma a gonakinsu. Kana ganin wannan zai taimaka? Maganan kadada ɗari biyar 500,000 hectares da aka ce za a yi wannan tsari ne wanda ake bukata a haɗu da gwamnatin tarayya ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnatin tarayya da federal minister of agriculture su haɗu su sake tsarin nalda wannan nalda hukumar nan ita ne dama wanda ka ɗora wannan nauyin a yi tsarin ta yadda za su fara aikin nan take dama aikin su ne amma sai zama an shigar da wani abu daban yanzu a tinkari wannan aikin a guje yanzu yanzu sannan maganan tsarin tsaro wannan kwangonin tare da na jiha su ne za su mai da hankali su sa ido su tare mana waɗannan mutane da suke hana mutane noma don a samu dama a yi wannan aikin da shi ne kawai zai taimaki mutane. Alaibashi na gaya maka idan ba a yi waɗannan abubuwan ba shekara mai zuwa ina tabbatar maka abin da za a samu zai fi haka wahala domin manoman da za su noma abincin su kai shi kasuwa su ne suke neman abin da za su ci yau kana ba shi taki yau buhu goma yana buƙatan buhu ashirin ka baki ke take buhu goma yana tabbatar maka buhu biyar sayarwa zai yi don ya samu ya sai abin da zai ci a cikinsa a yanzu da shi da yaransa so kaga an samu naƙasin noma a wannan wurin saboda haka dole ne a fito da tsari na sauri-sauri a taimakawa al'umma a taimaka manoma a taimakawa al'umma maganan abin da za su ci sannan a zo a shiga da wannan abin da ake faɗin nan. Alhaji Muhammadu Magaji mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. aji Bashir na gode da wannan dama da aka ba muna godiya kwarai da gaske. Shi kuwa a nashi bangare Alhaji Ado ya kasai sakataren kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya reshen jihar Kano wato Rifan cewa yayi wannan tsarin ya yi matukar dacewa domin zai yi matukar tasiri a ƙasa in har za a bi hanyoyi da suka dace wajen aiwatar da shi. Emergency Declaration on Food Security da Federal Government ɗin Najeriya ta yi a wannan lokacin ya yi matuƙar a kwarai da gaske. Idan kai la'akari da halin da wato abinci yake ciki a nan Najeriya kusan kuma a duniya ma baki daya. Na farko dai alhamdulillah ba mu da karancin abinci a Najeriya sai dai kai magana tsada. Ita kuma tsada kusan a ko ina ne in Allah ya huro irin wannan guguwar sai an ji ta a ko ina. To a wannan program da suke so su yi na emergency program on food security ya yi kyau kwarai matuƙa da gaske kuma zai taimaka ta hanyoyi masu yawa. Na farko zai taimaka wa ƙasa wajen samun isasshen abinci zai taimaka wajen saukar da farashi zai taimaka wajen samar wa mutane ayyukan yi zai taimaka wajen inganta tattalin arzikin kasa da na 'yan kasa baki ɗaya. Saboda haka magana gaskiya wannan kyakkyawan al'amari ne da ya kamata a yau gwamnatin tarayya murna a kansa kuma a yi fatan Ubangiji Allah ya tabbatar da shi. Almuhimmi ma a cikin abin da suka shirya za ka ga akwai expansion faɗaɗa wato wajen noma kamar irrigational areas da muke da shi sun ce za a yi kamar hectare dubu ɗari biyar expansion na wajen da za a yi ban ruwa da noma na zamani wanda zaka zo ka buɗe ruwa a channel in ya ishe ka kamar ka rufe gaskiyar magana kamar wajen noman shinkafa wacce ita ce abincin da muka fi ci a Najeriya ko kuma a duniya ma baki daya ba ta yin kyau da kuma samun ingantaccen abin da ake so in ba ta samu irin wannan wajen na irrigation ba kuma kaga da suka ce za su yi kamar hekta dubu ɗari biyar wannan ba karamin kyakkyawan al'amari ba ne da za a ga cewa lalle sun taso da niyayi akwai abubuwa da yawa da suka sa za su yi a ciki amma na maka magana wannan ne saboda tsananin muhimmancinsa da kawai za mu so kuma Allah ya sa su kara da shi shine kuma ina jin yana cikin program ɗin shine wato samar da enabling environment kamar bangaren wajen wato kayan noma Kaga gyara gona yana da buƙatar tractor yanke amfanin gona yana da buƙatar combined harvester. To ita tractor nan yau saboda tsananin kishirwar da muke ita a Najeriya sai ka biya kusan naira dubu ɗari da ashirin zuwa naira dubu ɗari da arba'in kafin ka gyara hekta kwaya ɗaya daga plowing zuwa haro zuwa dice. To kuma gaskiyar magana kuɗin ya yi yawa shine ike jawo take yin tsada ita shinkafa misali idan kana so ka yanke shinkafa hekta ɗaya sai ka biya kusan dubu ɗari ko ma sama da dubu ɗari a yanke maka hekta kwaya ɗaya kacal wanda idan Allah ya sa muna da wa'annan abubuwan wato masu yawa a ƙasa duk farashin wannan abubuwan za su sauko ƙasa za ka ga farashin ita kanta shinkafar shi ma zai sauko ƙasa. Wato a takaice dai kuna fatan dai a samu kayan aiki wadatattu kama daga kan na'urori taki maganin kwari da dai sauran makamantansu haka. E gaskiya wani magana ka haka take, kamar magana taki ma dai kusan ce maka muna da isasshen taki a Najeriya. Kawai dai abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta ƙara ƙoƙarin samo wato sinadaran da ake yin takin saboda ka san wacce gwamnati ta APC ta jiran Muhammadu Buhari dama sun fitar da yadda za a zinka samun taki mai inganci domin wa raw material kai sinadaran da ake yin takin kusan daga Morocco ma ake kawo mana shi kafin a ce kuma an fara samun sa a Najeriya kuma ina ganin da wannan kata bariyar A refinery ta Aliko Dangote insha Allah wa'annan raw material din ma za mu rinka samar da su isasshe a nan domin kai ga yanzu in ka ga irin kamfanukan taki da aka samu suka daddago hakika an gwamnati ta ba su goyon baya aka haɓaka su za a ga an samu isasshen taki a ƙasa. Dr. Isa Abdullahi kuwa shugaban sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke kashari a jihar Gombar Najeriya ya bayyana cewa kafa dokar ta bacin akan samar da wadataccen abinci a Najeriya abu ne mai kamar wuya amma in dai aka yi tsari da zai amfanar to babu shakka zai yi kyakkyawar tasiri ga al'umma. Wato state of emergency ko dokar ta ɓaci a ɓangaren abinci da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta kaka ba wa ɓangaren abinci abu ne da ya zama wajibi kuma ya zo a kan lokaci. Domin shi harka na abin da ake kira food security wato samar da abinci wani abu ne wanda sai ya shafi a samu wadataccen abinci. Kuma kaga babu wadataccen abinci a cikin Najeriya. Ta yadda za ka ce babu shine mutumin ƙauye ne da ya saba noma abinci shi ma wallahi yanzu watakila sai siyasa ya saya kuma buhun masara yanzu a satin nan ana cewa an iya sai da buhun masara naira dubu hamsin to ina mutumin kauye ya ga naira dubu hamsin ya zai iya sayi wannan abincin mutumin cikin gari ma ya aka ya samu naira dubu hamsin da zai iya sayan wannan to kaga akwai rikici a wannan waje sannan na biyu abincin nan in an same shi a wadace sai ya zamanto za a iya saya idan ga shi a wadace ba za a iya saya ba to babu food security na uku sa wadataccen abinci wato food security sai ya kunshi wato basic food ingredients wato ya zamanto abinci ya kunshi duk nau'o'in nan na abinci guda uku wato eh, abin nan carbohydrate na ƙara kuzari da protein na gina jiki da kuma wato vitamin shi kuma na ƙara lafiya a jiki ko ƙarawa lafiya garkuwa to kaga wayannan abinci yaushe ma aka samu carbohydrate ɗin tuwon masarar kawai da miyar kuka ma ina aka same ta wadatacciya to saboda haka kaga akwai matsaloli a cikin ƙasa kenan sosai to kaga wannan abu ya yana da mataki guda biyu na farko samar da wadataccen abinci akwai na yanayin gaggawa kamar yadda ake ciki yanzu ana fama da fatara ana fama da kangi na talauci ana fama da matsalolin tsadar rayuwa sannan ga matsalolin cire tallafin man fetur ga matsalolin janye tallafi wa darajar naira to kaga talaka ya shiga halin ni'yasu wanda dole sai an samu taimako na gaggawa da za a yi idan ba haka ba ana iya samun matsaloli da yawa a jikin talaka to kaga wannan shine ne eh, hanyar da za a iya bi na gaggawa tukunna kafin mu je na wani lokaci mai dogon zango dole ne yanzu idan gwamnati tana da abinci wadatattu a rumbunta na ajiya wato federal government agricultural reserve to ta fitar da shi ton ton mai yawa kuma ba wai fitarwar ta ɗauka ta ba 'yan siyasa ba wato kullum kuskuren da muke yi a cikin najeriya shugabancin ƙasar nan kawai sai wai a ɗauka kawai a miƙa ma shugabanni wanda su ɗin ne suka daɗe sun ci nasu sun ci na talakawa a sake kara musu a ce wai su su bayar inda suna ba da wanda yake hannun ma da an shiga talaucin ne ba yadda za a yi a mika ma talaka kayansa a hannunsa ne sai an ba wani ya kamata a ɗauki wannan hanyar kuma a tabbatar ya je hannun talaka to banda wannan har yanzu gwamnati ya kamata ta fitar da kuɗi in akwai masana'antu na gyaran abu na shinkafa masana'antu na fulawa to inda tallafin da za ta iya yi akan abincin na sauƙi na ƙanƙanin lokaci ta yi shi don talakawa su samu sauƙin rayuwa da misali abinci shinkafa masara alkama madara a sabulai kayan wanka da kayan cikin gida da sauransu kamfanonin da suke yin akwai sauƙin da za a iya musu ta wajen haraji ko kuma subsidy subsidy din da za su rage farashin abin ko a musu sauki ta wajen man fetur da ake ba su ko dai wani yanayi da zai sa su ma su samu sauki don su rage farashin abin sai a yi shi don talaka su samu sauki sannan yanzu tun da dai a cikin matsala ake idan aka ga za a iya daga kafa wani wajen a shigo da abinci don tun da abincin bai wadaci kasa ba in kuma an tabbatar na kasa ya wadata to ana iya karba a saya daga wajen waɗanda suke tara shi ko a yi mitin da su a san yadda za a kai da farashi ya zo mai sauki don talaka su iya saya amma ni na tabbatar abincin da muke da shi ba zai wadaci kasar nan ba dole sai mun hada da na waje kuma na wajen nan a dan daga kafa don talakawa su samu saukin rayuwa tukunna a yanzu to kaga kenan wannan mataki ne na wucin gadi a mataki na dogon zango wato long long run ko long term policy yanzu damuna ta kai ƙarshe an fara an shiga tsakiyar damuna ana neman ƙarshen damuna yanzu duk yadda aka kai watan tara goma yanzu damuna ta ƙare to kaga maganar a ce an kawo taki dan yau ayi noma na shekarar nan kaga an riga an wuce dan an riga an makaro wannan tun watan ɗaya biyu ya kamata a yi wancan shirin idan ana wannan shirin na noma yanzu ana kawo taki da kayan noma yanzu to na shekara mai zuwa kenan ko kuma noman rani to wannan mu tanadar da yadda za mu yi a samu manya-manyan na'urori da injina da kimiyya da fasaha ba ba a noman garma da fatanya yanzu a duniya a yi arziki da shi ba a ci da karfi da karfin kwanji ba da shi ake noma yanzu a a ci gaba ba a duniya duk inda suka ci gaban nan kana iya samun kasar Amurka duk manoman kasar in ka raba mutane kashi ɗari bai wuce kashi biyar bane suke yin noma to biyar ɗin nan koyi su ciyar da kasan har su mika ma wayansu na waje da yawa a saya to haka ake noma saboda sun yi amfani da kimiyya da fasaha da kuma ilimi da zamani to kar mu a shekarar dubu ana aiki da ilimi mu kuma muna aiki da ci da karfi to mun yi wannan gaskiya za mu samu matsala to in muka ɗauki agricultural mechanization muka ɗauki um, um, um, genetic engineering yadda za a dinga sarrafa ana canjawa tsirran nan halittun su don su ƙara zama masu ƙarfi masu yi da sauri masu kuma jurewa fari da kuma jurewa zafin rana mai yawa da kuma yi a wajaje da da aka san ba sa yiwuwa a noma to duk wayannan genetical compositions wato canje-canje a tsarin halittun wayannan tsirrai ana iya ƙara su da ilimi sannan bayan haka um, mu samo dukiya mai yawa mu zuba shi ya zamanto duk mu duk rafuffuka namu na cikin ƙasa duk tafki tafki namu manya manya dukkan teku ga mu da babbar teku a Legas. amma ba mu iya amfani da wannan arziki mu jawo ruwa ko ina cikin ƙasa ya zamanto ana noman rani ana noma so uku so hudu a shekara ba in ba mu yi wannan ba wallahi muna nan da sauran aiki a jikinmu kuma jikinmu ba zai gaya mana ba sai lokacin da duniya suka daina buƙatar man fetur suka koma amfani da motoci masu injin da na'urori a nan jikinmu zai gaya mana. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman babban editan namu Bashir Ibrahim Idris da kuma wakilinmu na Abujan Najeriya, Muhammad Kabir Yusuf, da fatan wannan shiri ya yi tasiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa Bisalam.